الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da mu a cikin littafin jami'ar tirmidhi malam abu isa tirmidhi rahimahullah ya ce babu ma ja fi tarji'i fil azan wannan babu ne da ya zo da bayani game da maimaitawa cikin kiran sallah a tarji'i shine a faɗi lafazi a sake maimaita ana faɗin ka wala kan hadisi daga isnadin sa daga bishir da mu'ad al-basri har ya dangana zuwa ga wato ibrahim dan abdulaziz dan abdulmalik dan abi mahdura ya قال أخبرني جد wa وجدي jami'a. babana da kakana duk sun sanar da ni in ji ibrahim baban shi abdulaziz ɗan abdulmalik da kakan shi abin wahadura mai kiran sallan manzo sallallahu alaihi wasallam sun sanar da shi wato daga abin mahadura ɗin kenan cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aqada manzo tsira da mijin Allah su tabbata a gare shi ya zaunar da shi wa alqa alaihi al harfan harfan annabi ya jefa masa kiran sallah ma'ana ya gaya masa ya karantar da shi kiran sallah wato harafi harafi fara ibrahim ibrahim ya ce misla adhanina kamar kiran sallah da muke yi alai bishir bishir ya ce wa kuntu lahu sai na ce da shi a alaiya ka maimai samun ka faɗa ni ma in ji ba safar a dana bitar je sai ya siffanta masa kiran sallah tare da wato maimaitawa marabu isa ya ce hadisin abi mahadura fil adani sahih hadisin abi mahadura akan kiran sallah hadisi ne sahihi kuma wannan hadisin imam muslim da abu dawuda da nasa'i da imam ahmad rahimahumullah duk sun kawo shi a cikin littattafansu mala abu isa da hadisin abu musu fadin na sahihi ne ya ce waƙad ruya anhu wato an rawaito hadisin daga wajen shi min ghairi wajihin ba ta fuska guda ba wa alaihi da amalu bi makka da shi suke aiki a makka kuma wannan ne maganar imamu shafi'i malam ya ce cewa wato haddathana abu isa abu isa shi ne muhammad dan musanna ya sanar da shi ya dagara isnadin sa zuwa ga abi mahdura cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam allamahu al-adhan annabi alaihi salatu wa salam ya sanar da shi kiran sallah wato lafazin da ya karantar da shi tis'a kalma kalmomi guda goma sha tara ne lafuzan kiran sallah wal iqamata sab'a asharata kalma kuma tsaka da sallah kalmomi guda goma sha bakwai ne abu isa ce wannan hadithin hasanun sahih shi ma yana da kyawu kuma ingantacce ne kamar yadda hadisin da ya gabata malamai da muka ambata imam muslim da abu dawud da nasa'i duk sun kawo shi wannan kuma da ibn majah ma ya kawo shi da imam ahmad to wannan abu isa yace wannan hadisi shi ma sahihi ne kuma shi abu mahdura din nan sunan sa shine samura dan mihir wannan shine abin da malamai mafi yawa suka tafi wajen kiran sallah da iqama kiran sallah ana yin sau biyu iqama ana yin sau daya sai dai wannan lafazin da malam ya faɗa kalmomin wato guda goma sha tara da guda goma sha bakwai akwai kuma adadin da bai kai haka ba hatta akwai adadi mai sha uku kuma duka lafuzza ne wanda sun tabbata lafuzan wato idan mutum zai maimaita kabbara sau hudu a farko to zai zo ya samu lafuza guda goma sha biyar ba tare da wato tarjihin sauran kalmomin ba amma idan aka yi wato kabbara hudu kuma aka yi tarji za a zo a tarar da wato jumla ta zama to goma sha tara wato allahu akbar allahu akbar sau hudu za a faɗa sannan a faɗi a sharon la ilaha illallah sharon la ilaha illallah a sharon na muhammadu rasulullah a sharon na muhammadu rasulullah a hankali sannan kuma a daga murya a yi ashar wa la'ilaha illallah ashar wa la'ilaha illallah ashar wa muhammadu rasulullah ashar wa muhammadu rasulullah idan an yi haka zai je sha tara amma idan ba a maimaita wato eh, kabbara biyu na farko ba zai zama sha bakwai in kuma ba a maimaita shahada shahada din ba amma aka yi kabbaran sha wato hudu zai zama sha biyar sha biyar in kuma aka yi kabbaran biyu kadai ba a maimaita tarji'in ba har zai zai zama sha uku wani lafuzza ne wanda sun tabbata wanda imam mali yake amfani da shi shine lafazi mai goma sha bakwai wanda kabbara ɗin biyu ne a farko ba hudu ba sannan za a yi tarji'in shahadatai ne ai asharu la ilaha illallah asharu la ilaha illallah shi yasa za ku yi a masallatai a wasu idan aka yi kabbara biyu za ka yi ladani yana asharu la ilaha illallah sau biyu asharu annan muhammadu rasulullah sau biyu a hankali sannan ya daga murya ya faɗa to a wannan lafazin idan aka yi amfani da shi wato zai zama sha bakwai wannan kuma ana yake babu ma ja'a fi ifradil iqama babu ne da yazo da yake bayanin ikama ana yin sa mufradi ne ma'ana daddaya ake yi malamin kawo ikrarin sa daga kutaiba daga abdurrahab al-saqafi ya zo ya dangana da anas bin malik radiyallahu anhu qala yace umira bilal an yashfa al-adana wa yukthira al-iqama wato an umarci bilal a yi shafa da azan da ya yi shafa'i da kiran sallah ma'ana lafuzin kiran sallah ya yi su sau biyu wa yi wucirar ikama amma ya yi witiri na ikama ma'ana ya yi su da tsaya kamar yadda muka sani mala ya ce wa fil babi an ibn umara a cikin wannan babin akwai hadisin da aka samu daga ibn umara kuma wani abu isa ya ce wannan hadisin shi ma hasanun sahih kuma wannan hadisin imam bukhari da muslim da sauran malaman hadisi na ashabu sunan sun kawo shi wa huwa qawl ba'd ahli al-ilm min ashab an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'in wannan shine bayani na wato sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu da kuma wato tabi'ai sun tafi akan wannan wannan shine mazhabar imamu malik da shafi'i da ahmad da ishaq rahmatullahi ala al-jami' wannan kuma mala yace babu ma a fi anna al-iqamata musanna musanna masna masna wato za a yi kiran ta da iqaman ma ana yin shi sau biyu wanda muka karanta na wannan hadisin ana yin shi sau da ɗaya ne malam ke haddasa abu sa'id al-ashaj daga abu sa'id al-ashaj ya dangana isnadin zuwa ga wato abdurrahman dan abi laila daga abdullahi ibn zaid qala yace kana adanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama shafa'an shafa'an bil adani wal iqama ita kiran sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam ana yin sa sau biyu sau biyu ana maimaitawa kiran sallah da iqama sai malam yace abu izai ke wannan hadisin abdullahi bin zaid wa qini ya rawaito shi daga Amash kuma wato isnadin sa akwai magana shine malaman hadisi suka ce wannan hadisin da'ifi ne yana da rauni bai kai hadisi na farko wanda ya nuna kiran sallah sau biyu amma iqama sau da daya ake yi ba Allah ya dace da mu da shi girman zuwa da salatu wassalamu alaikum wa rahmatullah